وسيجزي الله الشاكرين والصلاة والسلام على من لم يتوقف في الدين بموته المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أسود جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد امتقوا جوادكم شاهرين سيوفكم واصلين جهادكم قاطعين رؤوس أعداء المله ولا يحدنكم عن جهادكم ما تلقونه في هذه الأيام لأن الله تعالى لن يخذلكم ولن يخيب سعيكم وممشاكم وإني أقول لكم أروا الله من أنفسكم ما يحب ولقنوا الكفار دروسا في ساحات الوغى ليعلموا أن الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعله من سادات الشهداء ما خلف بنات بل خلف رجالا يذودون عن الدين والعرض ثانيا ولا يغرنكم همجيات همجية هذا الغوي الضال لأن لا نراه وأبيه إلا كنوح وابنه الذي قال الله فيه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين إلى آخر الآية وما نراه مع الإمام إلا كموسى وفرعون قال الله تعالى فيه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد اثبتوا على ملتكم اثبتوا على ملتكم فإن الله تعالى جاعل, جاعل لكم كهفا وغارا للنجاة تأوون إليها قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثالثا إلى الدولة الإسلامية كما نحن نحسن الظن بها إنها تريد توحيد صفوف المجاهدين في العالم وإنا نمد أيدينا إليها لنبايعها بعدما اطلعت على ما نحن عليه من العقيدة وأن يكون الواسطة معروفا مشهورا غير متهم في العقيدة والخليقة وأن يكون كل ما يجري حول ذلك مشاهد لا لبس فيه كفلة الصبح ليذهب الشك وأخيرا أقول اخسوا أيها الكفار لن تناموا قرير العين ما دام فينا عرق ينبت Ƙungiyar Boko Haram da ke Najeriya ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar Shekau wanda majiyoyi suka ce ya mutu ne sakamakon rikici tsakaninsa da ɓangaren ƙungiyar ISWAP da ke adawa da jagorancinsa. Wani faifan bidiyo da sabon kwamandan ƙungiyar Boko Haram mai suna Bakura mudu ya fitar da harshen Larabci ya buƙaci kwamandojin ɓangaren da ke adawa da jagorancin Abubakar Shekau da su ci gaba da biyayya duk da rashin shugaban nasu wanda ya mutu a watan jiya masu sa ido kan rikicin kungiyar boko haram na kallon mutuwar abubakar shekau a matsayin wanda za ta buɗe sabuwar kofa a rikicin sakamakon tasowar kungiyar iswap da kuma illar da take ci gaba da yi wa jama'a a yankin arewa maso gabashin najeriya faifan bidiyo da kamfanin dillacin labarai na faransa na afp ya samu daga wata majiya kusa da ƙungiyar boko haram da sabon kwamandanta mai suna Bakura, na tabbatar da cewa har yanzu rikicin cikin gida tsakanin bangarorin biyu bai kare ba abubakar shekau wanda ya yi ƙaurin suna lokacin da ya kwashe ɗaliban makarantar mata kusan 300 a makarantar chibok a shekarar 2014 ya hallaka kansa a watan jiya maimakon miƙa kansa a lokacin da ƙungiyar iswap ta masa ƙofar rago wata muryar da aka naɗo ta jiyo kwamandan ƙungiyar iswap mai suna abu musab al-barnawi na tabbatar da mutuwar abubakar shekau lokacin da ya hallaka kansa a yayin arangama da mayaƙansu bidiyon da ba a sanya lokacin da aka naɗe shi ba ya nuna sabon kwamandan kungiyar boko haram bakura mudu tare da mayakansa dauke da makamai lokacin da yake jawabi a gaban na'urar daukar hoto yayin da 'yan bindigar ke tsaye kusa da shi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 Ya hayu Ya Qayyumu Ya a Samawati wal ardiya Allah ka wanzar mana da zaman lafiya a yankin Arewacin Najeriya.